Assalamu alaikum warahmatullah barka da wannan lokaci da kasance cikin wannan bidiyo a wannan lokaci na Ramadan idan ba ku manta ba a jiya da shekaran jiya mun kawo muku bidiyo akan wannan dopamine wallet wacce mutane dama sun shiga cikinta. ta ga duk wanda suka samu suka shiga cikinta? ta insha Allahu rabbi zan nuna muku yadda zaka tura coins ɗinka a cikin wato exchanger ɗin Bitget domin a halin yanzu sun riga sun yi listing ɗinsa wannan bidiyo dalilin shi ne domin tunatarwa ga waɗanda suka yi mine ɗinta domin yanzu haka an riga yi listin ɗinsa a cikin wannan exchanger ta Bitcafe zan nuna muku wato yadda za ku yi deposit ɗin shi wannan coins ɗin da farko dai idan ba ka yi register ita Bitcafe ɗin ba ita karan kanta za a je maka link ɗinta akan description sai ka je ka danna kan link ɗin kai tsaye kana kan danna kan link ɗin zai kai ka cikin browser sai ka yi register ta kuma za a je maka invitation code ɗin ita wannan exchanger ta Bitcafe bayan ka shiga cikin ita wannan exchanger ta Bitcafe abin da ake buƙata wajen ka shine ka yi KYC dole za ka za buƙaci ka yi KYC kafin ka samu damar yin deposit abin da za ka yi shi ne kafin yin wato KYC ɗin za ka ga yadda aka rubuta wato verification daga wajen verify to sai ka taɓa shi za su nuna ma inda za ka je ka yi KYC dan number ɗinka ko BPN ko kuma national ID card ɗinka dai komai da komai dai za su nuna maka to yadda za ka yi shi ne bayan ka shiga cikin application ɗin ka yi deposit ka yi kuma ka yi KYC din successfully wanda zaka yana shine domain deposit zaka nan inda aka rubuta alamar wajen wajen da kake ganin fund na can sama inda kake ganin add fund din sai ka taɓa shi idan ka tana add fund din zaka ga ɓangare na cryptocurrency sai ka taɓa shi idan ka taɓa shi zai nuna maka kai sace ɗin shi wannan coins ɗin na dope mine nan, to yanzu za mu ji a cikin sa misali ga gashi kana gani wannan shine coins ɗin gashi gashi na sace din sa ga gashi yana kan chain din Solana to amma zaka iya tura shi san ba za ka iya tura wannan coins ɗin ba domin yanzu haka ba su ba da dama wato a cikin shi application ɗin ka ciro wannan coins ɗin ka zo da shi a cikin nan ba to amma da sun ba da dama da za ka iya ɗauko shi wannan wato wannan a coins ɗin ka saka shi kana ga shi nan ga wani address ɗinsa ga kuma blockchain ɗin Solana ne to sai ka saka shi a ciki bayan ka saka shi sai ka je yi trading to yanzu ba a buɗe trading ba amfanin bi wannan bidiyon shi ne domin waɗanda ba su samu suka buɗe ta Bitget ɗin ba sai su je su rijistanta su buɗe ta domin ba za ka samu damar sanya kuɗi a cikinta ba dole har sai ka yi KYC to idan ka da tashin KYC din idan ba irin da BBN kai ba yana iya ɗaukan kimanin awa huɗu ko awa uku ko kuma dai wani lokacin da ba wannan ba to shine dai dalilin yin wannan bidiyon domin duk wanda suka samu su je su buɗe ita wannan wallet ta Bitget ga inda kake ganin inda kake ganin kake so ka ga wannan wato wannan coins din a wajen countdown ɗinsa kafin a ba da dama a fara deposit ɗinsa a cikin ita wannan exchanger ta Bitget gashi mun taɓa shi bari ya buɗe mana za ka ga wato yana down na wato gashi nan kana gani gashi nan kana gani yana countdown gashi nan kana gani gashi nan kana gani yana down saura kwana biyu da awa goma sha wato dai ya ce kusan saura kwana uku kamar dai yadda suka bayyana saura kwana kwana uku kafin ka samu damar tura shi wannan coins ɗin wato a fara trading ɗin shi wannan coins ɗin gashi nan kana gani kashi nan ba da jima ba za a sauran wannan kwanakin za a yi listing ɗinsa a cikin wannan exchange kun ce za a ba da dama a fara kasuwancin sa na kawo muku wannan bidiyo domin mutanen da suke yin mining ɗinta su ci gaba da yi idan kuma baka fara mining ɗinta ba to dama kana da lokacin da za ka yi ita mining ɗin ita wannan wallet ɗin za a ajiye maka link ɗinta kan description sai ka je ka register akwai wajen dannawa inda ake dannawa kana karɓa daily reward ɗinta sannan za a ajiye maka link ɗin wani mining wanda yake a yanzu bai wuce kwana uku da fitowa ba sai ka yi rajista tare da invitation kuɗin shi domin yin rijista a abu da farko shi ne wato babbar riba ga masu harkar kar ku manta wannan ba su yi rijistan ta ba wannan wata wallet ce kamar irin trust wallet metamask da dai makamantansu idan ka danna link ɗin ka kai ka play store sai ka sauke application ɗin bayan ka sauke application ɗin abin da ake buƙata wajen ka shi ka yi rijista za su baka passphrase za ka sanya username ɗinka wato first name da last name naka sai ka abin nan to ga shi nan dai kana gani ga inda kake gani a can sama inda kake gani nan za ta ba bayan ka kammala komai da komai ka boye wannan password ɗinka domin shi ne sirri ɗinka to idan ka shiga ga shi nan za ka gani za su nuna maka inda za ka rinka yin claiming ɗin shi to ni yanzu misali ka gana da dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in to ga shi nan kana gani ga wajen claiming ni karan kai na kwana uku ne ne da fara shi to ga shi nan dai kana gani ga wajen claiming ɗin a ci gaba da receiving kafin lokacin kuma za ka iya ɗaukar link ɗinka kai share ɗinsa suna baka wannan point guda hamsin duk mutum ka yake inviting to ba mu san yadda coins ɗin zai kama ba kun san yana kan blockchain ne na Solana bari mu je nuna muku shi wannan mining ɗin da nake so in gabatar mana wato wannan sabon mining ɗin bari mu shiga cikin sa kasancewar yawwa bari mu ɗan duba mining ɗin sabo ne ni kai na yau ne na rijistan shi kuma akwai hanyoyi da ake bi ana ɗan tara shi kafin okay yawa gashi nan kuna gani gashi nan gashi nan yana da kusan ɗari biyar da sittin da biyu to za ka bi wato follow sa social media ne domin tara shiryawa za a je muku link ɗin da kuma invitation code sa kuma kai ma za ka yi invite ɗin mutanenka ka sanya wannan invitation code ga invitation code ka Nuhu Sani shi ne invitation code ɗinka za ka ga wajen sanya username ka da kuma invitation code sai ka saka shi ne wato zai baka damar wato yi inviting ɗin mutane lafiya lau da wato wannan username ɗinka shine invitation code ɗin da zaka tura wa wani kamar yadda kuke wannan shi ma ni ma shine username ɗina mu haɗu lokaci na gaba kasance tare da Arewa Cash TV YouTube channel mun gode da kallon wannan bidiyo